Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 النبي صلى الله kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran bayansa kuma sai shirin nan na kiɗe Iraniyawa. Waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku. Amma kafin duk waɗannan ga shirin nan na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata takwas ga watan Yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan Yunin shekara ta 1992 kungiyar Mossad ta leƙen asirin Isra'ila ta kashe wani jigo a kungiyar PLO ta Falsinawa a birnin Paris na kasar Faransa. Mutumin mai suna Atif Basisu ya kasance ɗaya daga cikin na hannun damar malam yasir arafat shugaban kungiyar ta plo wanda kisan sa ya harzuka miliyan falasɗinawa da kuma kungiyoyin gwagwarmaya da dama a duniya wannan ya sanya musad ta fito ta musanta cewa ita ce ke da alhakin kashe wannan ba ne amma sakamakon bincike ya tabbatar da cewa kungiyar ce ta aikata hakan masu saurare ko kun san cewa shekaru 212 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yuni shekara ta 1809 thomas penn marubuci kuma masanin falsafa kuma ɗan gwagwarmaya ɗan asalin ƙasar ingila ya rasu thomas penn tun yana da shekaru 37 a duniya ya nufi ƙasar amurka inda ya rika ƙarfafa gwiwar masu aƙidar samun yanci a ƙasar daga mulkin mallakar turawan ingila bayanan kuma ya shiga cikin masu bore a ƙasar faransa waɗanda suka yi juyin juhali a ƙasar amma bayan juyin juhalin ƙasar ta faransa ya yi rubutu wanda ya nuna rashin gamsarsa da yadda ake tafiyar da siyasar ƙasar inda yake ganin cewa juyin juhali ya zo ne domin yantar da mutane daga bautar sarakuna masu zalunci da kama karya amma kuma an bar mulkin kama karya an shiga cikin wani sabon mulkin na kama karya thomas ya yi ta samun saɓani da malaman coci inda yake da mahanga a kan abubuwa da dama daga ciki har da imaninsa da allah da kuma yin imanin cewa bayan mutuwa akwai hisabi kuma allah zai yi adalci a tsakanin bayansa dangane da abin da suka aikata a duniya. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yuni na shekara ta 1830 wani masani ɗan ƙasar jamus mai suna kambera ya ƙirƙiro ashana ta farko ya kuma samu nasara bayan haɗa sinadarai masu tartsatsin wuta idan sun haɗu da juna daga bisani wani masani ɗan ƙasar amurka mai suna phillips ya kara inganta nau'in ashana wadda kambera ya samar wanda kuma da irin wannan nau'in ashana ne ta phillips wadda ya samar ake yin amfani a duniya wadda ake gurza haken ashanar kan sanadarin da yake damfare kan kwalinta daga nan kuma sai wuta ta kama. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran Iran ta buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ta nisanta kanta daga duk wani ajanda na siyasa. An naɗa Togal Maiga a matsayin firaministan riƙon ƙwarya a ƙasar Mali. Falastinawa sun ce a shirye suke su mai da martani game da duk wani makircin Isra'ila kan masallacin kudus Don zuga labaran dalla-dalla. Wakilin Iran a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke Biyanna ya yi kira ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ta nisanta kanta daga duk wani ajanda na siyasa a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter kazim gari badadi ya mayar da martani ga wani rahoto da shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi ya fitar ranar litinin wanda ke cewa babu wani ci gaba ko tabbaci na warware saɓanin da ake da shi da iran wannan irin furcin na mr grossi zai iya kasancewa babban cikas ga duk wata fahimtar juna da kyakkyawar niyyar da ake da ita tsakanin bangarorin biyu a cewar jami'in na iran kazim gare babadi ya kuma ce rahoton marar tushe na iaea e ya yi hannun riga da duk wata yarjejeniyar fahimtar juna da kuma ci gaban da aka samu kuma bai kamata hukumar ta rika nuna tana goyon bayan ajandar siyasa na wasu kan wasu ba in ji shi hukumar koli ta kare hakkin nan adam ta kasar iran ta ce jaki matsayin kanada na hana wasu iraniyawa da ke zama a kasar damar kada kuri'a a zaben iran da ke tafe hukumar ta buƙaci mahukuntan na kanada da su yi duk abin da ya dace domin ba da dama ga iraniyawa mazauna ƙasar damar sauki yaunin da ya rata a wuyansu na kada kuri'a a zaben shugabancin ƙasar na iran na ranar 18 ga watan yunin na kamfanin dalilancin labaran irna na iran ya rawaito wani saƙon twitter da hukumar ta wallafa a shafinta da ke yin tar da yadda ake toya hakkin iraniyawa da ke rayuwa a kasar ta kanada saboda a cewar ta matsayin siyasa da mahukuntar na otawa ke da shi inda iraniyawa da yawa ba su samu takardun da za su ba su damar kada kuri'a ba wani kiyatsi ya nuna cewa akwai iraniyawa kimanin dubu hudu da ke rayuwa a kasar ta kanada waɗanda ba su sauya su na 'yan ƙasa ba kuma suke gudanar da harkokinsu a matsayin 'yan asalin ƙasar ta iran bisa doka kuma duk da hakan kanada ta ki amince bude karamin ofishin jakadanci na kasar iran a kasar domin ba da dama ga iraniyawa da ke kasar ta kanada su samu takardun da suke bukata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban gwamnatin rikon ƙarya na kasar mali asimu goita ya nada shugaban kwamitin masu gangamin kishin kasa na ranar biyar ga watan yuni wato msenk Chogal Maiga a matsayin firaministan gwamnatin rukun ƙwarya ta ƙasar. Mr. Maiga ya mai gurbin Mokhtar Wan wanda sojoji suka tsare tare da tsohon shugaban rukun ƙwarya na ƙasar bayan Diaw a ranar 24 ga watan Mayu kafin daga bisani su sanar da yin murabus. Maiga ya karbi mukamin firaministan ƙasar ne a daidai lokacin da ƙasar da ke yammacin Afirka ke cikin wani yanayi mai tsarkakiya a dukkan fannoni yanzu dai abu mafi mahimmanci da ke gabansa shi ne kokarin ganin an ɗage wa ƙasar dukkan takunkuman da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na shiya suka kakaba mata waɗanda ke zama barazana ga ƙasar sai dai shugaban rukon ƙwarya na ƙasar ta mali asim goita ya bayyana cewa sabuwar gwamnatin za ta hanzarta yin tattaunawa da masu ruwa da tsaki don sassauta halin da ƙasar ke ciki ƙungiyoyin gwagwarmayar falastinawa sun buƙaci isra'ila da ta guji duk wata maƙarƙashiya a birnin ƙudus. suna masu cewa a shirye suke su mayar da martani a kowane lokaci dangane da ayyukan mamaya da aikata laifuka na isra'ila a yankin a cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar litinin haɗin gwiwar ƙungiyoyin falastinawan sun ce a shirye suke kan duk wani take-taken isra'ila ta hanyar haɗin kai fahimtar juna da kuma hanyoyi daban-daban na juriya falastinawa sun samu nasarar fatattakar makiya kuma suka rusa makircinsu a birnin kudus musamman tilastawa da kama-kaman falastinawa in ji sanarwar to jama'a karshen labaran duniyar kenan to madalla kafin dai mu kai ga sauran shirin namu zan yi amfani da wannan damar na isar da saƙon ta'aziyya ga sheikh abbas yahya a birnin agadis na jamhuriyar nijar dangane da rasuwar mai ɗakinsa wacce allah ya wa rasuwa a sanyin safiyar yau talata allah ya jikanta da rahama ya kuma gafarta mata kuma ya albarkaci zuri'ar da aka bari ya kuma ba da hankurin juriyar wannan rashin allah ya jikan gamar gaya ya kuma sa kwanciya hutawa ce mu kuma da sura allah mana cikawa da imani to yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na muleka iran leka iran bismillahir rahmanir jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu namu leka iran shiri ne da cikin same kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da mawaye na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wari sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin awa shirin namu zai yi magana ne game da daɗan ɗakin karatu ɗin nan wato ko kuma library kenan da kenan ƙasar iran shi ɗakin karatu na saltanati wata matara ce da ake adana kayayyakin al'adu da tarihi da ke unguwar niyabaran wuri ne da ake adana littattafai fiye da mujalladai masu yawa har ila yawacin wannan ɗakin karatu mafi daɗewa da ke iran za a samu littattafan diwanin fitaccen mawaƙin nan na kasar iran wato hafiz shirazi da ya kai shekaru 144 a shekara ta 1252 ne sarki nasiruddin kajar ya ba da kyauta ga wannan ɗakin karatu na wannan littafi na diwanin hafiz shirazi wannan littafin ɗaya ne daga cikin tsoffin littafan da aka adana su a cikin wannan ɗakin karatun na saltanati wanda ake kira da matattara adana kayayyakin al'adu da tarihi na Niyabaran, wanda aka yi shi a shekara ta 1609 miladiya wanda wani masani daga kasar faransa da kuma wasu manyan mutane a nan kasar iran suka taimaka wurin gina shi wasu daga cikin littattafan da ke cikin ɗakin karatun na sultanati an kawo su ne da sa hannun wasu mutane kamar farvin litisami da ali naki waziri da monu chehri watashi john f kennedy da dai sauransu a wani bangaren ɗakin karatun akwai frame da aka yi musu zane-zane da suka kai 350 wanda fitattun masu zane-zane na iran kamar jafar ruhi bashi mansure hassani abulkasimi suka yi wanda wani bangare na ababen tarihi da ƙwarewa na zamani a nan za mu iya cewa wannan mutum-mutumin da aka sanya shi a wani wuri mafi girma a cikin wannan ɗakin karatun da ke nebran a matsayin wani mutum mutumi ne da ake kira suna heci daga cikin abubuwan da ke jan hankali a cikin ɗakin karatun akwai babban abin ado ɗin nan na luster wanda aka yi shi daga ƙasar faransa wanda haskensa ya yi daidai da irin yanayin hasken da ake bukata a samu a lokacin karatu a ɗakin karatu wato library wanda an kera shi ne da wasu turaku masu shara-shara da ake iya ganin abin da ke cikinsa cikin sauƙi. to ta kila masu ariya su san ko a ina wannan tsohon labirari ko ɗakin karatu yake bisa yi da abubuwa na tarihi da ke cikin wannan mahatara za mu iya ishara game da wani littafi bugun dutse da tarihin sai komawa shekaru 408 da suka gabata abin da muke so mu ji hankalin masu hare a nan shine a watan farfadin din shekara ta 1983 ne aka samar da wannan ɗakin karatu na matattara al'adu da tarihi na Niyabaran rashin kulawar wani gungu na ƙwararru na nan ƙasar iran to wannan kenan gama da ɗakin karatu mafi tsufa a iran yanzu kuma bari mu yada zango a wani wuri da ke hanya mafi sirantaka a ƙasar iran ko kuma mu ce dam inda ake tara ruwa da ya fi sirantaka a nan ƙasar iran wanda zai yi wuya ka samu wani da bai taba jin labarin wannan wuri mai daɗaɗɗen tarihi ba mai ɗaukar hankali da ke birnin yazd ko kuma a ce bai taba jin sunan sarki daga abbas ba wanda ana iya cewa wani gini ne da ƙila babu wani abin kallo da jan hankali kamar sa a garin tabas kuma yana daga cikin abubuwa masu jan hankali da ba za a taɓa mantawa da su ba da ke birnin yazd ko kuma wanda ake masa lakabobi daban-daban da na sarki abbas yana daga cikin gine-gine da suka shafi tarihi a iran wato dam mai faɗin mita 60 wanda ba wai lakabi mafi tsufa ko mafi girma a duniya yake da shi ba kawai a'a a tsawon shekaru 550 ne da suka gabata ake ɗaukansa a matsayin dam mafi tsawo a duniya har ila yau yana da wani lakabi na daban da ake kiransa da shi wanda babu wani dam da ya samu nasarar yin gogayya da shi a duniya Shi ne dam mafi sirrantaka a duniya wanda saboda faɗinsa ake kiransa da suna dam mai mita ɗaya. Idan kana so ka je wajen kallon daƙi sha Abbas wanda ya shara da suna dam ɗin sarki Abbas dole ne sai ka je ƙauyen Nakur da ke da nisan kilomita 27 daga garin Dabas. Wuri ne da ke kusa da idanuwan ruwa wuri ne da ke kusa da idanuwan ruwan zafi da na sanyi da ake kira Murtaza Ali. Saman wajen da ruwa ke ugowa ɗin akwai wani tsukakken wuri da a gina shi a daƙe Sarki Abbas. Tarihin wannan waje yana komawa ne tun zamanin dolar safawiya. Wasu sun yi amanna cewa dutsen da aka kankare kuma aka ɗora shi a wajen yana nuna wata alama ce ko kuma na samun ruwa masu yawa da ƙoramu masu yawa a wajen wanda wannan wata ni'ima ce babba idan hanyar ka ta ratsa da garin Tabas babu damuwa ka da zango a ƙauyen Hur bayan ka kashe wata ido a wajen dam ɗin nan wanda ya fi sirantaka a duniya to ka leƙa idanuwar ruwa na Murtaba Ali idan za ka ga ko kuma inda za a ga sabbin ganyaye da za su iya ɗaya maka kewa an raba idanuwar ruwan zuwa ɓangare biyu na zafi da na sanyi kuma suna gudana ne a layi ɗaya wato ɓangare ɗaya zafi ɓangare ɗaya sanyi wanda yana iya sanya kafafuwanka wanda kana iya sanya kafafuwanka guda biyu a bangare bangarorin guda biyu bangare ɗaya ka ji sanyi bangare ɗaya kuma ka ji zafi to ma saurare laifin daɗi ƙarewa. ganin lokacin da aka ɗibar mai shirin ya kawo jiki ya zama wajibin duka aya a nan sai a makon gobe za ku ji mu sai a shiri na gaba za ku ji mu ɗaukin sabon shirin amma kafin nan amma don wanda suka taimaka shirin kammala ni da na kasance tare ku nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirin Mulika Iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa-kiɗan Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishantarwa da gamsarwa. Yanzu kuma sai mu saurari Muhammad Isfahani. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. To a gaishe ka Muhammad Isfani a cikin wannan waka da ka gabatar da fata kayatar da ku. Fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji. To kuma an zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji murin su musamman ni da kace da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. بدم به هم دنیا اگه وارونشه پاییز منم بارون توی زیبایی حال هر دو تاییمون بده بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم To sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu, amma kafin misalama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Wakilin Iran a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke Biyanna ya yi kira ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ta nisanta kanta daga duk wani ajanda na siyasa a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter kazim gari badadi ya mayar da martani ga wani rahoto da shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi ya fitar ranar litinin wanda ke cewa babu wani ci gaba ko tabbaci na warware sabanin da ake da shi da iran wannan irin furucin na mr grossi zai iya kasancewa babban cikas ga duk wata fahimtar juna da kyakkyawar niyyar da ake da ita tsakanin bangarorin biyu a cewar jami'in na iran kazim gare babadi ya kuma ce rahoton marar tushe na iaea e ya yi hannun riga da duk wata yarjejeniyar fahimtar juna da kuma ci gaban da aka samu to kuma ina gar haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na kasance da ku ke cewa a huta lafiya